sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sha tara talatin da kuma sittin Sai da 1,530 a matsakaicin zango masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamun ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita ɗaya da 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'atu babban rana 25 ga watan Agusta na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim ka almasi Garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Ibrahim a ba mu kanun labarai. To a ƙasar Angola jam'iyya mai mulki ta sha gaban sauran a sakamakon wucin gadi na ƙuri'un da aka kaɗa. Manzan Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a ƙasar Sudan ta kudu ya yi gargaɗi jiya Alhamis cewa ƙasar na fuskantar barazanar faɗawa cikin rikici mai tsanani. sannan wani ƙaramin jirgin ruwa mai ɗauke da mutane a wato ɗari ya tuntsire a ƙasar brazil jiya alhamis inda mutane akalla takwas suka mutu To Allah ya kyauta, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gamayyar kungiyar matasan arewacin Najeriya sun ɗage wa'adin da suka bai wa 'yan kabilar Ibo, ko me yasa? to yanzu manya suka sa a gaba da ita gwamnatin tarayyar najeriya da wasu kasashe ma wasu ambasadoji na su kasashen jakadu na su kasashen duniya duk sun neme mu a can jihar taraba ko mataimakin shugaban kasar najeriya ne yemi osibanjo ya kai ziyara kuma har yayi wa jihar albishar even building the road to link one agricultural uh, hotbed to another. Farfesa Osim Bajo ya ce, na gamsu da ayyukan da gwamna Darius ya dukufa wajen aiwatarwa. Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki tare da Jumai Ali, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. a kasar Angola, jam'iyya mai mulki ta sha gaban sauran a sakamakon wucin gadi na ƙuri'un da aka kaɗa, wanda aka fitar jiya Alhamis a cewar hukumar zaben ƙasar wadda nan take ta fuskanci jiya daga jam'iyyun adawa. Hukumar zaben ƙasar ta ba da sanarwa da daren jiya Alhamis cewa ya zuwa yanzu jam'iyyar fafutukar jama'a ta 'yantar da Angola MPLA a takaice ta samu sama da ƙuri'u 64 cikin ɗari na zaben da aka yi ranar alham wato laraba mai magana da yawun hukumar zaben julia ferreira ta shafe wajen sa'a guda tana karanta sakamako daga larduna ɗaya bayan ɗaya babbar jam'iyyar adawa ta haɗa kai don cikakkiyar yantuwar angola unita a taƙaice, ta ce alƙaluman da ta tattara na nuna sakamakon da ya bambanta na hukumar sakamakon da hukumar ta bayar na nuna cewa jam'iyyar ta unita ta samu kashi 24 cikin 100 ne kawai manzon majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar sudan ta kudu ya yi gargaɗi jiya alhamis cewa ƙasar na fuskantar barazanar fadawa cikin rikici mai tsanani muddin ba a warware wasu manya-manyan matsalolin gabanin zaben da za a gudanar baɗi ba akwai yawan fadace-fadace a nan da can da kuma yawan taɓarɓarewar tsaro a fadin ƙasar a cewar nicholas hayson ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa tattaunawar da muke yi da masu magana da a madadin mun sudan ta kudu ciki har da bangaren adawa na nuna cewa abin da ke faruwa a fagagen daga da suka hada da kwasar ganima na daga cikin abubuwan da ke ingiza gwamnati da 'yan adawa a watan mayu gwamnatin shugaba salva ki ta yi shelar tsagaita wuta na ƙashin kanta da kuma sakin fursunoni to sai dai amma ba a mutunta tsagaita wutar ba an ci gaba da ɗaukar matakan soji a yankin upper nile a yayin da kuma ake ci gaba da fama da rashin tsaro a sauran yankunan wani karamin jirgin ruwa mai dauke da mutane 100 ya tuntsire a kasar brazil jiya alhamis inda mutane sha takwas suka mutu wannan shine karo na biyu da aka yi mummunan hatsari a ruwan yankin a wannan satin hukumomin sojan ruwan brazil sun ce jirgin ruwan ya nitse ne yayin da yake gita mashigar ruwan all saint daura da gabar birnin salvador wanda shine hirkwatar jihar bahia wasu sojojin ruwa sun ceto mutane 21 haka zalika wasu masu ƙananan jiragen ruwa masu zaman kansu sun taimaka wajen ceto wasu da ba a san adadinsu ba a baya cikin wannan satin hukumomin jihar yankin tsakiyar fara sun tabbatar da mutuwar mutane 21 bayan da wani ƙaramin jirgin ruwa ya nutse a cikin kogin zin da daren ranar talata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya sake sukar wasu 'yan jam'iyyarsu ta republican wannan karin ya cicike su ne saboda haddasa abin da ya kira shirme wajen iyakanta yawan bashin da gwamnatin kasar za ta iya ci a majalisance a jerin sakonnin twitter da ya aika trump ya cicike shugaban masu rinjaye a majalisar mick mcconnell da kuma kakakin majalisar wakilai paul ryan saboda makalabatun iyakanta bashin da kuma kudurin doka na taimakon tsoffin sojoji muddin majalisar bata kara iyakar bashin da gwamnati za ta iya ci ba zuwa ƙarshen watan satumba gwamnatin tarayya ba za ta iya biyan kuɗin wasu daga cikin abubuwan da ta saya ba al'amarin da wasu ƙwararru a fannin tattalin arziki ke ganin zai iya haddasa matsala a gefe guda kuma dole ne a amince da ƙudurin dokar ci gaba da gudanar da gwamnatin ko da kuwa kuɗinta ya kare zuwa ran talatin ga watan satumba ne sakataren tsaron amurka jim mattis ya faɗi jiya alhamis cewa a wato a yayin wata ziyarar da ya kai ukraine cewa gwamnatin trump na kan nazari kan koshin ta bayar da gudummawar makamai ne ga ƙasar ta yaƙi da yaƙi ya ɗaiɗaita da aka tambaye shi ko baya ganin rasha za ta ga hakan a matsayin barazana sai mattis ya ce ai makaman kare kai ba su yin takala sai ko idan sun fuskanci takalar ka gwamnatin amurka da ta gabata na mai ra'ayin cewar sayar da makaman kare kai ga ukraine na iya harzika rasha to amma jami'an gwamnatin trump sun sake waiwayar wannan batun da a baya aka yi watsi da shi jami'an gwamnatin venezuela sun katse shirye-shiryen gidan talabijin din colombia mai suna caracol suka kuma yi barazan ɗaukar matakai kan kafafen sada zumunta da ke kasar a ci gaba da kokarin da gwamnati ke yi na sa ido kan irin labaran da ake yadawa hukumar gidan talabijin din na karakol ta tabbatar da katsewar ta kafar twitter jiya alhamis ta kuma ce shugaba nicolas maduro ya kaddamar da zafafan matakai kan gidajen jaridun colombia 'yan sa'o'i gabanin daukar wannan mataki Krakow ta shiga sahun jerin kafafen labaran kasashen waje waɗanda aka katse su a ƙasar ta Venezuela ciki har da CNN mai headkwata a Amurka wanda Maduro ce suna ƙoƙarin yin zagon ƙasa ga gwamnatinsa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro da batun ɗage wa'adin da ƙungiyar gamayyar matasan arewacin Najeriya suka yi baiwa 'yan kabilan Ibo da ke zaune arewacin Najeriya ga Nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. matasan arewacin najeriya sun dakatar da umurta 'yan kabilar ibo su tashi daga arewa su koma yankin su na kudu maso gabashin kasar zuwa ɗaya ga watan gobe a wani gagarumin taro a abuja haɗaɗɗiyar kungiyar matasan ta ce ta ɗau wannan matakin ne saboda kiraye-kiraye da dattawan yankin suka yi da kuma 'yan kabilar ibo masu son zaman lafiya da ci gaba da kasancewar najeriya dunkulalliyar ƙasa ɗaya daga shugabannin matasan nastura ashi sharif ya ce sun daidaita da kungiyar gwamnonin arewa kan wannan lamari in ka ɗebe gwamnan kaduna nasiru rufa'i da ya ce ma a damƙe su sannan ko sun kafa wasu ƙa'idoji na janye wannan wa'adin ka'idojin sun hada da kama shugaban kungiyar rajin kafa biyafara Namdi Kanu, gudanar da zaɓen raba gardama kan biyafara rufe duk shagunan sayar da kwaya da ake zargin Ibo na yi a yankin Arewa da kuma hukunta duk masu furta kalaman kiyayya Har iyayen iyayen iyayen mu suke zagi. misali ka ji mutum yana zagin shi Usman dan Fodiyo me hada shi Usman dan Fodiyo da wata Najeriya ya ma san Najeriya ya ma san zai wata Najeriya shi amma ka kaga zagin maki amma ka gaya min da ka ji Bahaushe guda ɗaya mutumin Arewa ya fito ya zagi Awalau ko ya zagi Namda Zikiwe ko ya zagi wani wanda yake kamar wani jagora a wajen mutanen kudancin Najeriya ba ma yi mu mu akwai ba mu ba mana tarbiyya ta cin mutunci da zagin mutane ba amma ana zagi nami iyaye to wannan abubuwan su ya dame mu kace to tunda abin ya zama haka gara a ba su kasar su tafi to yanzu manya suka sa a gaba da ita gwamnatin tarayyar Najeriya Najeriya da wasu kasashe ma wasu ambasadoji na su kasashen jakadu na kasashen duniya duk sun neme mu sun nemi tun da dai ku mun fuskanci mutane ne wayayyu masu ilimi gogaggun mutane ku ɗauke wannan wa'adi da kuka bayar. Sunana Tasiu Muhammad Fantami ni ne coordinator na North East. Shi kanun da yake magana ikirarin biyafara ai bai san biyafara ba bai ma taba ganin ta ba tunda in ka ɗauki shekarunsa yana ƙasa da shekara arba'in ne biyafara kuma hamsin da ne. Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya Kashin Shatima da ya halarci taron ya ce matakin shine mafi mafi ala. Sun nuna kauna ga kasar mu kuma sun nuna daraja ga mu shugabannin su. Don abin nan ya yi mana matukan farin ciki. Ba don komai ba ta raba mu daga fitina insha Allah. Malaman addini irin su Sheikh Abdullahi Balalawo sun yi fatar da tawon kabilar Ibo za su ja kunnan masu rajin a ware. Saboda haka waɗanda suke tunanin cewa lalle ba su yadda da irin abin da su kanu suka ɗauka ba su ma abin a yaba musu ne. Kuma ina fata shugabanninsu za su tsaya tsayin daka su ga cewa wannan muradu da ake ta yawo da shi bai kai ga ainihin wato kai ga cin nasaran abin da suke so su kai ba saboda haka zaman mu kasar najeriya muna da mabambanta addini addinanmu ya umarce mu kowanne da zaman lafiya wasu daga 'yan kabilar ibo mazauna arewa sun halarci taron da nuna ba za su tashi ma daga arewar ba sunana chief odum onibo mu a kano muka girma na muka aure na kuma muka nema abinci ba mu da wani waje na zama ko kuma na nema abinci mu ma a can muka haife su dan wasan nollywood kenneth okonko da wasu 'yan ibo sun nuna farin ciki ga matakin nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya To a can jihar Taraba ko Sanusi Adamu ne ya aiko muna da rahoton ziyarar da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya kai a jihar Taraba kuma har ya yi wa jihar wani albishir ga Sanusin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ce gwamnatin tarayya za ta maida wa kowace jiha kuɗin da ta kashe wajen kammala manyan ayyuka mallakar gwamnatin tarayya domin kyautata rayuwar al'ummarta. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya furta haka ne yayin ƙaddamar da hanyar Jalingo Kona Lau da gwamnatin jihar Taraba ta gina lokacin da yake maida martani ga buƙatar da gwamnan ya gabatar na gwamnatin tarayya ta mayar mata da kuɗi naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku da goma da dubu ɗari shida da hamsin

Ishaku na jihar Taraba ya faɗa wa bakon nasu cewa daga watan Mayun 2015 kawo yanzu gwamnatin sa ta kashe sama da naira biliyan 30 kan gina hanyoyi uku. mallakar gwamnatin tarayya a garuruwa da ƙauyuka 22 kudaden da inji gwamnan idan aka maida wa jiha za su taimaka wajen samar wa jama'a muhimman abubuwan more rayuwa baya ga aikin hanya mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya kaddamar da aikin sabuwar fasahar samar samar da ruwan famfo mai amfani da katin atm da manyan lambunan zamani na greenhouse da jihar taraba ta tanada kan kuɗi naira biliyan shida da digo takwas da kuma sama da naira biliyan biyu ga bayanin da gwamna darius dixon ishaku ya yi wa muryar amurka kan waɗannan ayyukan biyu mun shiga mun yi babban contract na kusan biliyan shida da rabi wanda har muna ganin 2030 ba za mu samu wani matsalan ruwa a garin jalingo ba za mu rika samu miliyan 75 kowane eh, kowane rana liters 75 million liters per day kuma wannan muna ganin zai isa garin kuma zai rike manyan manyan kamfanoni wanda za su shigo nan garin su yi kamfani kamar su vegetable su tomato su cucumber su cabbage su lettuce yanzu mun zo da wannan greenhouse din kowane lokaci za ka samu wannan abincin isheshe yanzu mun fara kai su port da lagos da abuja in allah ya yarda za a fara daukan su ma da jirgi daga nan har lagos jirgin sama to ko mai jama'ar jihar taraba ke faɗi kan ayyukan da gwamnan jihar taraba ya aiwatar musamman a fannin bunƙasa ayyukan noma chairman na ofa ɗaya ya creating avenue na employment wa da za mu samu da za manin wannan abin zai kawo mu ko ya a karamin kuɗi na ba wanda zai bukata mu na ayyukan a taraba. Daga bisani mataimakin shugaban kasar Najeriya Farfesa Wasim Bajo ya gana da bangarorin da tashe-tashen hankulan tsaunin Mambila ya shafa a asirce don neman hanyar warware rikicin. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya. Amshin To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha biyar. Ga kuma shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. ana rawa haka Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A saboda muhimmanci da kuma alfanun da ke tattare da shayar da yaro da nonon uwa maimakon na nasara har yanzu muna tare da Dr. Rukayyawa mako ƙwararriya akan lafiyar mata da yara a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya wadda wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya hira da ita akan alfanu da kuma muhimmancin shayar da yaro da nonon uwa. A ci gaba da wannan hirar, Dr. Rukayyawa Maku ta ce ya kamata. A ci gaba da shayar da shi har zuwa tsawon shekara biyu ko fiye, sannan kuma a haɗa bayan wata shida za a iya haɗa mishi wani abinci na gida mhm. abin da ya sa na ce na gida <laughs> kamar kunu kenan yawwa eh, kamar kunu tsaftatacci mm. a tabbata an bashi abinci tsaftatacci kunu dan yan damin nan dan shinkafa dan wake a dan dafa shi a yi fatan shi abinda ma'aikatan lahiya mataki na farko na muke kokarin yi shine muna kokarin nuna mu mata su yi amfani da abincinmu na gargajiya na gida wanda muke da shi da yadda za su sarrafa shi su ciyar da yaransu ba tare da sun sayi na gwangwani ba ko na kasuwa ba nama ki tafasa nama idan kika tafasa nama da gishiri kaɗan ba tare da albasa ko kayan ƙanshi kayan yaji ba ruwan tafashen naman ki ɗauka kina ba ɗanki da cokali da kofi a kofi ko a filet da cokali kina dan bashi yana sarba bayan wata shida kiɗa bashi wannan da shi da wanda ya ci nama daidai idan kika dafa waken ki kin nunnuga shi kin nunnuga shi in ma za ki iya ki sa maburki ki burka shi yan da ma in kika dafa ki sa maburki ki burka ta kina ɗiba da cokali kina bashi yana dan sirɓa yana dan sirɓa har ya ƙoshi in ya ƙoshi ki bar shi baya bukata abincin gwangwani Dokta ya bari mu koma kan maganar su matan kansu. Waɗanne labarai kuke samu ne yasa wasu daga mata ba sa son su shayar da 'ya'yansu A nan gaskiya bincike ya nuna cewa mata na karkara sun fi shayar da 'ya'yansu nono fiye da mu. Fiye da matan birni. Matan birni waɗanda suka wayan nan suka yi makaranta ko dai za ka gansu kullum kullum su suna da abin da zai sauri nake zan je aiki zan yi wannan zan yi wannan zan yi wannan sannan kuma baya ga haka ana tunanin zan yi kwalliya zan gyara jiki zan tsabtace zan yi waye ni ba na son nono na ya faɗi kaza kaza kaza kaza duk wannan yana daga cikin abin da an ka samu dalilai na hana su abin nan wasu kuma kaɗan daga cikin sukan ce a ah, ni miji na? nuna mini baya son nono na ya faɗi ko ko kaza kaza ko nono na ya abin nan duk wannan labari ne shi yasa na ce muna neman maza yanzu su zo su shiga cikin harkokin sha'anin haihuwa na mata su rinka raka matansu wajen awon ciki su zauna a gefe ɗaya su jifa abin da ake faɗa mu mata a lokacin ɗaukan ciki har zuwa haihuwa don saboda su ji wannan hudubar don su san cewa ba wai mace kaɗai ba ne sha'aninta in ta ɗauki ciki da kuma haihuwa da kula da jariri a ƙasashen da suka girma suka abin nan ƙasashen turawa waɗanda suke sun san abubuwa har suna ba da hutu ma namiji wanda suke kira paternal leave saboda ya taimaka ma mata a gida a lokacin da ta haihu to waɗannan matan masu kuma cewa ba su shayar da nonon nan fa su fa gane cewa ba za ki iya hana abin da Allah ya shirya ba saboda me saboda ko kin shayar da nono ko baki shayar da nono ba Allah shi ya yi kurciya ya kuma yi ciwo ya yi lafiya ya kuma yi tsufa sannan kuma shayar wannan in sun gane mata kamar yadda na faɗa can baya yana sa mace ƙibanta ta ragu in kina shayarwa duk wani kitsan da kika tara a jiki zai narke idan ya narke to sai kiga kin yi gayanki tsabtsabtsab miji ya gani ya ga sha'awanki wato dai dokta ya nuna su ma maza suna da hannu a wannan lamari na kin shayar da yaran nan alhakikan gaskiya suna da hannu daga ciki saboda duk wata mata mai cewa ni ban son nono na ya faɗi ina son in yi gaye ina son in yi wani don wa ake yi saboda maza yawwa dr yi mu taɓo mana wata magana da kika kawo ko da yake abun guda biyu ne kin ce ma wannan shaharwan kan kare mata daga cutar kansa ko kuma ce daji ya kamata a yi ƙarin bayani saboda mata su fahimci wannan abu alhakikatanin gaskiya kansa eh, shayar da yaro nono kamar yadda na faɗa can baya yakan sa eh, kitsen da aka tara a jiki ya narki idan kitse dama yawan taruwan kitse a ci abinci kitse ya taru a jiki akwai abin da ake kira eh, oxidant wasu sinadarai ne waɗanda in an ci abinci jiki yakan tace yakan tace ta fitsari oda kan tace ya fita ta fitsari wasu kuma hanta ta kan tace da kuma hanji su sukan tace ya fita ta kashi to kaɗan kaɗan da ke raguwa yana ƙaruwa kitsen nan ya, ya taru ba zai bar shi ya fita ba to tun da kitse ba zai bar shi ya fita ba ya taru a jiki don haka sai ka ga mace ta fi samun risk na samun ciwon ko diabetes ciwon suga kenan da kuma ciwon hawan jini da kuma ciwon kansa kansan nan kuma da ta nono da ta koda da ta hanta da ta mahaifa da ta kwan haihuwa wato ovary duk saboda kitse ya lullube su ya taru baki shayar da nono ba kin zauna ki ci abinci ki yi kusan a kula a ba yaro nono wannan yana taimaka kwarai da gaske wajen kare cirutoci ba na kansa kadai ba har da hawan jini da ciwon suga. Madalla, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da tambayar Malam Sa'idu Abdullahi daga Damaturu jihar Yobe wanda a makon jiya ka amsa masa ɗaya tambayar da yi. To likita ciwon sukarin nan ina ganin ana yawan don ka sha bayyanawa ka sha eh. bayyanawa. Eh. To amma ga shi shi dai wannan mutumin da ka ansa tambayar shi eh. ya yi tambaya akan cewa me ke kawo ciwon sukari ne to akwai abubuwa da ke kawo ciwon sukari akwai abubuwa da yawa na farko dan su akan haifi yara waɗanda ba su da wannan kwayan halitta wanda ake kira pancreas din nan kenan eh fatakwarma wanda ke fitar da shi wannan kwayan halitta da ke narkar da siga din eh. kuma waɗansu mutanen ba sun so manyanta wani abu kan faru sai su samu wannan ciwon kuma waɗansu kamar mata masu juna biyu suna juna biyu wani lokaci sukan samu wannan irin ciwon sukari dinnan kuma waɗansu kawai don waɗansu abubuwan da suke faruwa a rayuwarsu suna iya samun wannan ciwon sukari amma in aka gane abin da ke faruwa ana iya ba mutum magani ana gado eh ana iya gado in dai kamar dangoginka suna da shi yawanci in baka yi sa'a ba kana iya samu amma ba kowa da aka yake ba kowa ke sa ba idan dai akwai wani a cikin iyali ko danginka To tana eh. yiwuwa kai ma ka kamu da eh, wannan cutar. Yana yiwuwa kai ma ka kamu da ita. To ciwon sukarin akwai wanda ke tsananin da ba za a iya warkarwa ba? To kamar waɗanda aka haife su da ba su da shi wannan ƙwayan halittar da ke fitar da shi wannan abin da ke narkar da sugarin insulin. Eh. To su irin waɗannan yawanci sai dai kawai su yi ta allurar maganin iya rayuwarsu. Amma yanzu da ilimin kimiyya ana yanzu ana gwada dasan shi wannan ƙwayan halitta ɗin. eh to kuma kamar mata masu juna biyu wani lokaci in suka haihu to wannan ciwon sukan yakan rabu da su To idan eh. suka haihu sai su rabu da ciwon. Eh, sai su rabu da ciwon domin wannan ciwon ana kiran shi ciwon sugari domin juna biyu. Domin juna biyu. Eh, wanda ake kira da turanci gestational diabetes ake kiran shi da turanci. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To shi ma dai Malam Hudu Muhammad Bello a mai bakin mai a can bakin kogin Donga. Eh. shi ma ya yi tambaya game da ciwon sukarin to tun da ka ansa kenan. Eh. To eh, ko da yake shi malam Hudu Muhammad din ya sake wata tambaya. To. Yana son a mishi bayani akan ciwon hawan jini. To ciwon hawan jini akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon hawan jini su ma. To kaman yawanci masu ciwon sukari din nan ba a sa wasu ma suna ciwon hawan jini. kamar kuma mata masu juna biyu din wani lokaci domin juna biyu din suna iya samun ciwon hawan jini wani lokaci kuma akwai wasu mutane waɗanda yadda yanayin suke canzawa suna da kamar suka yi ta kiba mm. to shi ma wannan jiki in jikin mutum ya yi abin da yana iya samun hawan jini wani lokaci kuma damuwa da yawa na kawo shi hajiya to kamar mata masu juna biyu nan idan sun haihu za su rabu da ciwon hawan jini eh yawanci in suka haihu suna rabuwa da ciwon jini amma su nasu hatsarinsa shine in suna juna biyu din dole a ba su maganin da zai saukar da ciwon jini hawan jini din eh domin wani lokaci baya kawai yana iya sa su yi bari ko wani abu saboda haka dole a lura da su wanda ake kiran shi preeclampsia da turanci kenan amma su ma dole a lura da su to kuma irin waɗanda suke samuwa domin ko damuwa ne ko wani abu to su kuma waɗannan in suka daina waɗannan suna iya ina warka da su kuma akwai waɗansu kawai ciwon kawai suna ciwon hawan jinin kuma ba wani dalili ba wani dalili ba damuwa ba abin da kawai Allah ne ya dora musu eh kuma akwai waɗansu kuma waɗanda suke da in dai kana da yan uwa za ka iya gadon su waɗansu mutane ma haka yake faruwa da su amma da masu kiba in suka rage kiba za su ji sauki eh shi yasa ka rike kiba kuma ka rinka cin rage cin maiko da sauransu to an kai waɗannan ka rike kiba din sai ga yawanci ba sai ka sha wani magani sai ka warke ma saboda haka akwai ciwon hawan jinin da kawai sai dai mutum a ta bashi magani kamar wanda ce ba wani dalili kawai suna yi ne eh akwai dan suna da ciwon hawan jini ba wani dalili to irin waɗanda dole su ta shan magani kawai har iya rayuwarsu har iya rayuwarsu to Allah ya sauke amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu salama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To ma da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. a takaice a ƙasar angola jama'iyya mai mulki ta sha gaban sauran a sakamakon wucin gadi na kurkun da aka kada wanda aka fitar jiya alhamis a cewar hukumar zaben ƙasar wadda nan take ta fuskanci ja daga jam'iyyar adawa manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar sudan ta kudu ya yi gargaɗi jiya alhamis cewa ƙasar na fuskantar barazanar fadawa cikin rikici mai tsanani muddin ba a warware wasu manyan matsaloli ba gabanin zaben da za a gudanar baɗi wani karamin jirgin ruwa mai ɗauke da mutane ɗari ya tuntsire a ƙasar brazil jiya alhamis inda mutane aƙalla sha takwas suka mutu wannan shine karo na biyu da aka yi mummunan hatsari a ruwan yankin a wannan satin jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya sake sukar wasu 'yan jam'iyyarsu ta republican wannan karen ya cicike su ne saboda haddasa abin da ya kira shirme wajen iyakanta yawan bashin da gwamnatin kasar za ta iya ci a majalisance a jerin sakonnin twitter da ya aika trump ya cicike shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai mitch mcconnell da kuma kakakin majalisar wakilai paul ryan saboda makala batun iyakanta bashin da wato gwamnati za ta iya ci a kasar to madalla da tun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu kuma a madun kowa da kowa nan sashen hausa musamman ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatarwa sai cuba hiro jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu patrick deya ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin